بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بلسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبارك سورة الدين المسلمين الله تعالى da ikonsa الدراء kaddarawarsa أشياء shi من sake رانا mana البركة رانا الجمعة da yau muna ishirin ga watan biyar shi ne watan jumada ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace rana ta juma'a a cikin wannan masallaci na ya haya a cikin wannan gari namu na jega muna roƙon allah ta'ala kai mana gudunmuwa ولا نجسن سورة أنسل لقد كنزل سورة القرآن من سورة الذي نقوم شاهده إذا سورة قاف يوكما إن شاء الله دام تلك آية ترى بسم الله ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta sama da ƙasa dama abin da tura ke karantar da mu mazu'in rahisi nasa mutum wanda an mai hankali musulmi ya nemi halitta ta sama da halitta Allah ta ƙasa ya istidlali da ita wannan ita za ta nuna musu samuwar Allah to wannan wanda a Allah nan wanda ya halicci waɗannan abubuwa da an sama da ƙasa to shi ne wanda ya cincinta abin samunsa to daga ciki Allah ta'ala ce wa nazzalna minas sama Allah ce mu ne muka sassaukar minas sama'i daga giragizai Allah ce ma mubaraka ruwa waɗanda suke masu yawan albarka kafirul baraka masu yawan albarka daga lokacin da ruwa suka sauko daga sama mai sha ya sha mai wanka shi wanka mai wanki shi wanki wanda adana jisa da jikinsa shi wanke kuma ya kasance waɗannan ruwan za su amfani abin da ya shahi amfanin gona sa'annan kuma ni'ima ta sauka mutane da suna cikin zahi da jin damuwa lokacin da ruwa sun ka sauka to wannan lokaci za ka ga wannan damuwar ta ce firul baraka ruwa waɗanda suke masu yawan albarka Allah ce fa ambatna bin daga cikin abin da ya shahi albarka waɗannan ruwan fa'idar su Allah ce za mu kirantar bihi saboda musabbabin sauka ruwan nan Allah ce jannatin gonaki basatin gonaki Allah ce wa habbal hasi da ƙwaya ita ce shuka azar, shuka alhasi wadda take abin girbewa almasul wadda take abin girbewa ba don waɗannan ruwa ba to ba da za a yi a shuka amfanin gona har ya fito har a kai lokacin da za a girbe shi kaga duk lokacin damana na ruwan suna sauka kai tsaye kaga suna sauka gwargwadon bukata suna ba wannan amfanin gona gero na an ka shuka shinkafa ta an ka shuka maiwa ta an ka shuka dawa ta an ka shuka mallata an ka shuka masara ta an ka shuka wake na an ka shuka dukkan wani nau'in amfanin gona lokacin da an ka shuka shi lokacin damana za a ga ruwa suna sauka da ƙadar haja kuma ka jibi hikima ta Allah wallahi wannan shi zai ƙara gaskanta mana samuwar Allah sai ga in dai an shuka shuka na lokacin da ya kamata a shuka da lokacin ɗaukewar ruwan sai kaga abin ya taho daidai ya taho daidai a girbe gero cikin lokacin da ya kamata a ɗaya ga damana cikin lokacin da ya kamata in kaga an samu matsala mafi yawa ko dai ya kasance mun yi jinkirin shuka ba lokacin da ya kamata a yi shuka ba kaga sai a samu damuwa an gane ko amma duk lokacin da an ga shuka lokacin da ya kamata sai ka ga abin ya yi daidai in noma rani na ruwan dama sun sauka lokacin damana sun je wuka, sun shiga gulabe sun shiga tekuna sun shiga tahuka sun je sun taru bayan Allah a wannan lokaci sai su yi ban ruwa su ɗebo daga sauki su ɗebo daga abin nan gulbi su ba amfanin gonansu in ma babu sai a yi rijiya ruwan suna kan a ƙarƙashin ƙasa Allah ta'ala ya shin hidar da su ya kwantar da su ba ka ba Allah ko zihi amma wani abu aka yi masu masu noma rani ko da an sallar isha sai je cika injini ne da mai ya kunna injini sai ya bai da tabul bala ya tahowa sai gida ya kwanci ne to kai waɗannan ruwa in sayan su za ka yi kana iya ba za ka iya ba dan ga shi nan fetur ya zama mutane jidali ya zama manoma musiba dan abu na ko dan galan guda da za ka sai ka je ka cika tankin ka to galan nawa ka bulbule a cikin gonarka kaga taska Allah taska Allah yawa gare ka taska Allah faɗi gare ka wallahi kai wanda an mai noma manomi in ba ka kaɗe ka Allah da bauta ba ka ci wani dan ga ni'ima na wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma kaga ruwa masu yawan albarka Allah ce muka tsirantar saboda musabbabin ruwan nan jannatin gonaki wa habbal hasid da ƙwaya wadda take abin girbewa ta shuka da ta hito har ta girma ta kai lokacin girbi to saboda musabbabin saukarwa ta samu wannan baya Allah ka ƙara mana wannan ni'ima Allah ce wannan kala والنخل باسقات لها طلع نضيد الله تعالى والنخل haka nan saboda musabbabin ruwa Allah ce muka karantar da dabinnayya kuma da binnayen nan Allah ce ba su fatin alhali suna masu tsawo iwalan suna masu tsawo wannan halin mukaddara. hali ne abin kaddarawa kenan za su kasance masu tsawo bayan nan lokaci Allah ce laha qalbun za a ga shi iccen dabi'an nan yana da gundarsa na za a ga 'ya'yan wasu gusa sun jiranta mutarakibun ba'dahu fawqa ba'd za ga waɗannan ƴaƴan na dabino malam wasu saman wasu ka kadibe yadda Allah madaukakin sarki ke jera ƴaƴan dabino wallahi inda aiki na na dan adam ba za su jawo haka nan ba sai ka ga dumbutan dabino malam gashi ƴaƴa kuma wani sun jeranta da sunansu sun tsaru tsari wanda yake mai kyau duk dungujen da za ka kaso daga ƙosa ko da ƙida yanzu za ka yi za ka bi su ka ƙida ɗaya biyu uku shida har zuwa ƙarshe to wanda kai haka shine Allah Allah nan da kai haka shine yake ka kadai ka da bauta ka haɗa shi da kowa wajen bauta to mu ce mu ci رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والله دعا من قال الله سيميش رزقا للعباد Allah ya ce zan ɗaya mu ta bayi in ji Allah maɗaukacin sarki ba sai sun ba mu ba kuma bautar da mun su yi muna lokacin da sun ka shuka amfanin gona sun ka girbe sun ka ci don su ji daɗin yadda za su bauta mana kaga amfanin da har yanzu zai dawo gare mu na mu halitta Allah ba zai koma ga Allah maɗaukacin sarki ba rizqan lil ibad duk abin da ka gani a bayan ƙasa wanda ke fitowa daga ƙasa saboda musabbabin saukar da ruwa Allah ya ce mun yi haka rizqan lil ibad saboda azurta bayi inda Allah madaukakin sarki wannan maqulun lahu Allah ce wa ahyayna bihi baldatan maita Allah ce muka rayar saboda waɗannan ruwa fallakan maita gari wanda yake matacce ƙasa wanda take matatta ya fihi al-muzakkar wal mu'annas wannan yana daidai in za ka ambaci namiji kana iya cewa baldatan maita haka ne in za ka ambaci mace kana iya cewa haka kaga sai aka zo da a ta'ani ana amfani da shi ga namiji ana amfani da shi kuma a sunan mace Allah ya ce kazalika ai kama haka hadari da ihya yadda dai kan ga garayewa al-khuruju ta take min al-qubur daga kabari shin fa kai bace tuzunahu ya kuke musu samuwa Allah ya kuke musun azaba kabari ya kuke musu tashin al-qiyama wal istifhamu lit-taqali wannan tambaya ta tabbaci wal ma'ana abin nuhi annahum nazaru cewa su su yi wa alimu sun kasan ma bikir abin da an ka ambata in sun yi haka to yaya za su yi musu tashin alkiyama kuma yaya za su yi musu samuwa Allah ya za su yi musu abin da ya shahi kari ya za su yi musu abin da ya shahi wuta da aljanna Allah ta ƙara mana imani sai Allah ya ce ni كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم Allah ya ce ta ƙaryata gabaninsu qaumu nuhin mutanen annabi nuhu alaihi salam ma da yace ka anekul fi'il wanga fi'ili da an ka zo da shi da suna na mace an ka ce karzabat kaga an ka ta sabu ta'ani shi na nan ma da yace ka anekul fi'il an su shi fi'ilin domin aiki na karzabat ta ƙaryata ta da aiki na sai an ka sa kuma ta'ut ta'ani ta'un ta mace bi ma'anar qawl yana da ma'anar mutane kenan in ka to karrabat sai ka ce sun karyata amma ka ga ai mu'annas kenan an sa ta utani to yana da ma'anar alqawl kaga karrabat qablahu sai ka ce ya karyata gabanin suwana qawmun mutana annabi nuhu alaihi salam Allah ce wa ashabur rasbi haka nan da ma'abuta rijiya hiya bidrun arrasu din narijiya kanu mutini na alaiha waɗannan mutane sun kasance suna zaune wajen wannan rijiyar bimawashin da dabbobinsu ya abudun al'asnamu kuma suna bautan gumaka wa nabiyuhum annabin da an ka aika ma ashabun rassi ma'abuta rijiya ila wasu malaman tafsiri sun kace sunansa hanzala bin safwa shine hanzala dan safwa wa wasu malaman tafsiri suka ce shu'aib annabi shu'aibu alaihi salam aw nabiyyun ursila ba'da salih ko ku aha annabi na wanda an ka aiko bayan annabi salihu alaihi salam li baqiyati min samud da sauran samudawa Allah ya ce wa samudu haka nan samudawa ta karya kasuwa na kawo salihin mutanen annabi salihu alaihi salam dawa kuma wa wa وعاد wa وإخوان لوط Allah ta'ala ce wa adun haka na adawa ta karyata qaumu hudun su ne jama'ar da an ka aiki annabi hudu wurinsu. wa fir'aunu haka nan fir'auna kansa ya karyatar da annabi Musa da ɗan'uwansa annabi Harun wa ikhwanu Lut haka nan da jama'an nan ta annabi Lut alaihi salam duniya ji ya musu alƙawari ya yi musu wa'azi ya jawo hankalinsu suka ƙaryata shi kamar yadda Allah ya ce kazzabat qawmu lutin lil mursalin Allah ta'ala ce mutanen annabi lutu alaihi salam sun karyatar da manzannin Allah domin karyatar da annabi guda kamar ƙaryatar da sauran annabawa na baki ɗaya ya ji ya ja hankalinsu ya ce ku ji tsoron Allah iz qala lahum aqukum aquhum lutun ala tattaqu lokacin da dan uwansu annabi lutu ya ce ku ji tsoron Allah inni kuma rasulun amin yadda ni dan aike nake daga Allah kuma amintacce nake yace fattaqullaha wa atiyu ku ji tsoron Allah ku ba harkar luwadi ku ba wannan alfasha ma sabaka kun biha min ahadin min al-alamin daga cikin halittun Allah babu wanda ya taɓa aikata wanda aiki na ta'asa fattaqullaha wa atiyuni ku ji tsoron Allah ku yi min da'a ga abin da nika gaya muku kun san dai abin da ya faru a Allah madaukakin sarki ya tsarkake su gaba da sai Allah ce wa ashabul aikati wa ashabul aikati wa qawmu tubba kullun kazzaba ar fa haqqa wa'id Allah ta'ala ce wa ashabul aika haka nan da mutanen gumbi ai al-ghaidha shine gombi an gane ko su ana kawo shu'aib mutana annabi shu'aib alaihi salam da an ce wannan wurin da suke akwai abin da shahi wannan ikanya na iccen gombi mun san gombi ko shi nan bakin bakin ruwa bakin gombi mai tsayan nan mun san gombi kai da Allah ko ba haka ba eh kai ba ka san gombi ba zai zuwa daji ba na gari na an gane ko na'am to su ne shi shine gumbi domin wannan wurin da suke wannan ice na gumbi shi yayi yawa a wurin su ana qaumu shu'aib mutana annabi shu'aib alaihi salam Allah ya ce wa qaumu tubba'in haka nan da mutanen tubba huwa kana huwa malakun kana bil yaman wannan tubba'i aka ce sarki na anan kasar yaman aslama ya musulunta wada a qaumuhu ila islam ya kira mutanen su zuwa ga musulunci lokacin da ya mutu wahayi ku kadai ta Allah ku yi da'a ga Allah ku bar ta'addanci ku bar safan Allah kallon kallabu sai sun ka kare ta sun ka kai ba imani Allah ce kullun kowanne minal mazkurina waɗanda da an ka ambata ma duka tun daga ƙaumu nuhin tun daga zama annabi nuhu alaihi salam da asabar rasi ma'abuta rijiyar da adawa da fir'auna da mutanen annabi lutu da asabar aikati da qaumu tubba'in dukkanin su Allah ya ce zaba rusula ya ƙaryatar da manzanni ta ƙuraishin kamar yadda ƙuraisha sun ka ƙaryata da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ana lallashin manzo Allah in waɗanda sun ƙaryata ba ga sunan kaji ba annabi kaza an kare su ba annabi kaza an kare su ba annabi kaza an kare su ba annabi kaza an kare su kaga ana lalatta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga zai ji saukin wata damuwa da yake cikin ka kawai mutum na dubo sami kai ya ma mutum da mara daɗi da zazzafi ya ci mutuncinsa kaga za za ka hazuka hankalinka ya tashi da ma kana ganin za ka yi masa bugu guda ka gama da shi ka za mu rusu ne rike kai ce bi za su a ba hajji shi mutuncin da ya ce a yawan gada haka gani yawawa ne yawawa ne yawawa ne yawawa ne yawawa ne yawawa ne yawawa ne yawawa ne sai ka sai sanyi ko ba haka ba sai ka gama abin da ka tashi mai sai ka gama yanzu ka fata tun da cikin wane wane nan da an ka ambata za a ɗauke wani ya yi ka tashi wani ko ba haka ba to kaga sai ka ji sai da zara an ce ma ai hali ne kenan cin mutuncin mutane sai ka ce a to shi ni na ya gaba saboda haka kafiran quraisha sun ce manzon Allah sallallahu alaihi Salama, ƙarya suke sai ga shi Allah ta'ala ya zero masa annabawa masu matsayi a wurin Allah ai su ma an ƙaryata su to shi na nan Allah madaukakin sarki yake kullum kazzaba rusula ka quraishin kamar yadda kaga quraisha sun ƙaryata ka amma ka kare su fa haqqa wa ilmi Allah ke kaci na azaba ka wallahi ka sauka a wa dabal nuzulil azab ya wajaba saukar azaba alal jami'i akan dukkanin saboda haka fala ya zai kusa da duruka manzon Allah kada abin nan irjinka ya kunci min kukul quraishin duka wai saboda quraishawa ta karyata shine Allah ce la allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina Allah ce kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka ce kai kamar kai ne baqi'un nafsaka za ka kashe kanka ka shaƙe kanka Allah ya kunu mu'minina don mu yi imani ba wannan kada ya damar da kai ci gaba da wa'azi ci gaba da aiki dama da awa haka take kira haka yake sai an wahala sai an yi muzur-muzur sai an ja an ja an buga amma wal akibatu lil muttaqin karshen kwarai ya tabbata ga waɗanda suke masu takawa ya Allah ce afa ayina afa ayina min khalqil awwal بل هم في لبس من خلق جديد شوي waɗanda kafiran ƙwarashawa kun sa hannunan sallallahu alaihi wasallam suke suna cewa ƙwan ku tuho ku gani ga ciwo yana cewa da za mu zikitin kullamu marzarɗin innakum lafi khalqin jadid wai idan kun ka duddige kun ka kun ka a cikin ƙasa wai na kuma fi khalqin jadid suna cewa wai yadda yake cewa za a yi muku halitta sabuwa wai za a tashi suka ce aftara ala allahi kadiba an bi suka ce kai ai ya ta kirkira dangata wa Allah suka ce an bi jinna kai mahaukaci na don ba mahaukaci ba cewa mutum ya mutu an sa cikin ƙasa ya dubbuke likawali ne ƙasa ta sanye shi ƙasa ta sanye nama ne da ƙasa ne kuma a ce wai a tayar da shi to shi na nan Allah ya tsinci ga ya musu afa a ina da kalkal awwal shin halittar da mun kai musu ta farko halin ta wahal da muna mun wahala wajen halittar su ta farko to ba a wahala wajen samar da kai ba babu kai to ina sa da mai shi yanzu ko kai da ba injiniya ba yanzu ba ga injiniyoyi sai masallacin gaba dan an ka rushe shi kai da ba injiniya ba an ka ce ko ka koma gana shi kana ya ko ba ka iya wala kana ta ba sai ai ginshiki hudu ba kuma tsakanin ginshiki da ginshiki mita ka zana sai ka ja ka zana nan koha guda can guda can guda dama tagoginsa duka guda ka zana ko ba haka ba to na ga da Allah madaukakin sarki wannan an buga ma misali na yadda za ka iya gane Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal shin ya buwa yadda mu ne ya kasar da muna ya wahal da muna bil khalqil awwal kan wajen halittar su ta farko sun ma san yadda an kai an ka halitta Ko ba haka sai ka ga kan gidan duniya ba? ka san sinadarin da an ka hada an ka yi ka wallahi ba ka sani afa ayina bil khalqil awwal Allah ce halan sun koyar da muna mu wahala ne wajen halittar su ta farko ai lam na'ayni ba mu kasa ba fala na'ya bi i'adati saboda aka wajen mai shi bai wahala to kaga tun da ba a samu wahala ba wajen samar da kai babu kai to ina ka wajen mai shi kaga gaya ma yi sauki to dan Allah ba ko bai bane domin shi Allah inna ma an dubu idza arada shay'an an yaqula lahu kun wa yaqul Allah ce bal hum a tare su ne su bi rabul suna cikin shakka shakkun shakka min khalqin jalil daga halitta sabuwa wani ba cikin ta jinya tare ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان الله أتي هاتيك موني مكهل في نمت wa na'alamu Allah ce kuma muna sani halin wannan jimla sai haliya bai ta kadiri amma za ta ka kaddara nahan wa na nahanu na'lamu ke amma tun da alqur'ani na ba ta sata an gane ko amma inda larabci na na yau da kullum sai ka ce wa na nahanu na'lamu amma tun da alkur'ani na to baka isa ka ƙara wannan na hannu ɗin ba waɗannan takadirat ɗin da kuke ji dama larabawa sun saba magana da haka ina fata an gane in balarabe ya shirya jumla irin wata ya ce wa na'alam to akwai wani abu wanda ya shaje wani ai shi ne lokacin da alkur'ani ya tsofa sai sun kare su sun kace ai ne saboda abin ma da yanki da sun kwakwalo su jirin su da tsoka su da farkon su abin ya rikita su kai tsaye sun kace ba su iya ka ajin kuma ko sun ce karyana sai su ga yana kama mutane suna ta yi mai saboda ire-iren waɗanda shirurruka waɗanda ake Allah madaukakin sarki ce wani alam muna sane ma tu wasu wasu bihi nafsu abin nan da ranka take wasu wasu masdariya ta hadisu bihi alba wannan ba'un za'ida ali sai ka ce Wani na'lamu ma tu wasu wasu wa na'lamu ma tu wasu wasu bi nafsu kaga wannan ba'un sai ka ce cire ta aw lista'ali aw dhamiru lil insan nafsu ai na hannu na alamu wasu wasu ta nafsu yi yawo wasu wasin ma da ran saka ya masa Allah maɗaukacin sarki ya ce mun san shi aw wasu wasu ta nafsu yi lahu ko ko wasu wasin ran sa gare sa wayan tuna yana yiwa an ta kuna ma ma din nan ta kasance mausula ai wa na alamu al-amru alladhi tahadukuhu nafsuhu mun sallama lin nan wanda ran sa take ba shi labari da shi wa nahnu Allah ya ce mu aqrabu ilayhi Mai yi kusanta ga mutum amma da ilmi da sanin Allah ya ce na habalil waridi daga jijiyar wayarsa al su to wanda da an kai zil bayani ta bayani walwari da an ga ce waridu a ahadu su ne ɗayan joji guda biyu da safa ta yi da waɗanda ajihan wayaye guda biyu wayar gani waɗanda suna gangarowa minar ra'asi daga ƙwaƙƙwalwar mutum irin ƙalbi zuwa ga zuciyarsa da eh, za ku tsaya in an kace su ma tsarin mutu sai ka zama su ya ko dabba da zaran an yanke waɗannan jirgin manyan mai sai ka ga ya lara to Allah madaukakin sarki ya ce mu mun yi kusanta da mutum amma da ni da sanin mu in ji Allah min wani ne daga waɗannan jirgin saboda ka wajibi na kan ji tsoron Allah ba magana wai ka ka asirta magana in za ka abin da ba daidai ba ka sunkuye wuya ka faɗi ba daidai ba وألا مخلوق الشمس والسيارة وألا مخلوق الشمس والسيارة هذا أدل أول ذلك هو تجد أوران الله وتوحيد ذلك الشيء نقع في الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد الله سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان لو كسندا masu karɓa guda biyu masu tabbatarwa guda biyu suke tabbatarwa lokacin da masu karɓa guda biyu suke karɓa in ya talakkal mutalakkiya lokacin da masu karɓa biyu suke karɓa lokacin da masu tabbatarwa guda biyu suke tabbatarwa shi na nan mala ya yake karɓa wa yathbutu ya tabbata suwa na almalakani sune mala'iku guda biyu almuwakkalani waɗanda suke abin wakiltawa bil insani ga mutum ma ya amalu abin da duk yake aikata Allah ta'ala ce an yami bangaren dama gare ka akwai mala'ika guda wa an shimalu min bangaren hagu ga mutum akwai mala'ika qa'idun mala yace suna nan Allah yace suna nan ai ƙa'ida ne suna nan suna jira suna daku wa huwa mubtada mubtada wannan qa'idun mubtada ne khabaruhu labarin shi mubtada ma qablahu abin da ya gabata kenan an yamin wa an shima an bayyana ko an yamini wa an shima shi ne khabarin mubtada amma kaga sai an ka gabatar da khabarin akan ni akan abin da ya shafi mubtada kaga in larabci na na yau da kullum sai a ce qa'idun an yamini wa an shima suna zaune dama da hagu yanzu ka tun da magana Allah ce tsari ne na Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki sai aka gabatar da shi khabarin na mubtada akan abin da ya shafi mubtada aka ce an yamini wa an shima sai an ka ce qa'idun saboda haka suna nan zaune tare da kai saboda haka an samu daga hassan al-basri yadda allah ta tabbata gare sa lokacin da ya karanta wannan aya idh ya talaqqal mutalaqqiyani an al-yamini wa an al-shimali qa'idun yake cewa ya kai dan adam ya kai dan adam Allah madaukakin sarki ya ce hidama sahifatuka takaddarka littafinka yana nan shingide kuma Allah maɗaukacin sarki ya wakilta mala'iku guda biyu masu girma waɗanda suke masu karanci mala'ika guda dama gare ka mala'ika guda hagu gare ka a wannan lokaci yake amma mala'ika wanda a dama gare ka shi abin da su duk aikin da ka yi na ƙwarai ya rubuta ka tsarar da zumunta ya rubuta ka yi sallah lokaci ya rubuta ka karanta alkur'ani ya rubuta an gane ko ka je makaranta ya rubuta ka taimaki wani ya rubuta ka yi sulhi tsakanin wani ya rubuta duk dai wani aiki na alkhairi in ka aikata sai ya rubuta yace amma wanda a hauku gare ka shi ko yana rubuta duk aikin da ka aikata wanda an na mugu wanda ba na kwarai ba saboda haka hasanul basri ya ce wa'amal ma shi'ita saboda haka ka ji ka aikata duk abin da haka so aqalin aw asfi aqalin aw asfi ka karanta ko kai mai yawa kai dai sai Allah suna nan tare da suna nan tare da gudana nan dama gudana na duk abin da ka aikata na alkhairi na dama na rubuta duk abin da ka aikata na mugu na guna nan yana rubutawa yace kana nan tare da su hasan al-basri yace wallahi sai lokacin da kan mutu kana mutuwa yace ya sahifatuka wannan littafin naka da suke rubutawa a wannan lokaci sai a nade shi ya an ka nade shi yace wazu ila tiqulu ika wallahi sai a san sanya da wayayen amma na ba shi alaka ma shi kana mutuwa alaka ma shi ka shiga kabari saboda haka kana shiga kabari bayan zaman kabari ya kare ka tashi a ranar tashin alkiyama hasan al-basri sai karanta aya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura التي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا da kanka za ka karanta ya ba babu wani wanda zai ma bayani kai za ka bayani ka karanta kana iya karanta don baka karanta baka ce bari ka sha kashi wallahi ka ci, ka karanta ma sai ka karanta in ɗaura ake sa baka kafa da nafsuka yau ma alaika hasiba ko babu magana ƙarya an dauko bi da kwanan wata da dad da wuri shi nan dan ma ka tsaya sai sauran tafiya ɗauko bidiyon sai a gwada ma shi nan ka ga kai na, ko ba kai na? za ka ci na. zalarar ciko zalarar ci za ta an gane ko zalarar ci za ta kuma Allah za ka karanta ranar kaza ga watan kaza na aikata kaza ranar kaza ga watan kaza na aikata kaza ranar kaza ga watan kaza in matar ji ba ka iya fai baki sai Allah ya gani al-yawma naqdimu ala aqwamihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون Allah ce ranar nan dama baki ya saba da ƙarya da mancin da abin da ba a yi ba da shirmen banza bakin ya saba Allah ce sai mu rini ba mu ba da duk a magana ba da Allah ce ku bakin ba ya magana na tasimu ala abuwa sai mu rini baki Allah ce wa tukallimu na aidinu kawa sai ta yi magana ya sai ai da ni an ka ce Allah wallahi kafa da ni an ka taka an ka ta yi wata ta zo arjiyo hannu ya shi da ya ce ni na sa hannu ni ni bugu ni ni kaza ni na fara kaza ni na karɓe kaza sai ya fashi wannan wata ta zo arjiyo wanda mata ruwa su nuna duk abin da suka yi cin wuri a gidan duniya za su yi amma da shi ka dan adam dan adam akwai ban tausayi wallahi akwai ban tausayi kuma ranar na nan ta kai ma kuma sai an mutuwa wallahi sai an mutu kuma sai an ce kuma sai an yi haka ka gani an magani kowa ya ji tsoron Allah kowa ya gyara wallahi an ka cikin shi ke nan ba magana gyara to mu ce mu ji amala ma yalfi ma yalfi min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wa ta'ala ce ma yalfi kuma ba ya furuci min qawlin na wani zance illa ladai fasi nan gunsa lokacin da yake furta magana in ji Allah ya ce rakibun. Allah ce fasi akwai mai tsaro a tidun kuma wanda yake mai dako halatta hadiru halatta wa kullum min huma bi ma'anar musanna kowane ma'anar musanna ga raƙibun na kuma a tidun kai tsaro ya kai tsaro ba za ka iske wani rasibun na amma ba asibun na ba za ka iske wani asibun na amma ba rasibun na ba to kana yanzu ba ga kanan ba ba ga kanan zaune ba ba kana aka faɗin zo abin da aka faɗi to yana yiwa kai ba hadirin kake ba kanka yana yiwa yana sai yana yawo wajen sai a faɗi wani abu ka san an waɗi ko ba haka ba amma in ka zama da ibun a ka halarta kuma ka tsara duk abin da an kafa su wannan mala'ika wanda da a gefen dama da raqibun na atidun na wanda a gefen abu raqibun na kuma atidun na tabbai tunanan wai aikin ke na wallahi aikin kenan kaga don su ba su ci ba su sha ba su kwana ba su saban Allah ba su da shawa ba su rashin lafiya la ya asuna Allah ma amarahum wa yaqaduna ma yusununa da haka kawai Allah ta'ala ya halitta su wannan aikin shi na ahalinta su kawai saboda haka ma yarjidu min qawlin illa da ladayhi raqibun atid shi na malam hasan da kasala manyan manyan malaman tafsiri na sun ka ce wala har mugun aiki ka aikata suna rubuta da na kwarai da mugu duk sai sun rubuta ibn abbas shi ne yake cewa suna rubuta ayyukan bawa waɗanda suke na ƙwarai amma ai kaga zahirin aya ya nuna suna rubutawa duka domin Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka Allah kuwa shi da kai ka yawan tsimin da aka rika kalabi ka san abin da haka wani ka sama bakin ka birki wala in ka bar shi haka na wala yana kai ka ya halaka ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna hadana hanci da muna hanci da daga cikin sahabbai yace a inna la mu'aqabuna bima natakallamu bi manzo Allah ce kabilat ka hukuma ya za ka faɗi wannan magana ka ce wai ana kama ku da abin da kuke kurci da shi ai da baka zo duniya an gane ko manzo Allah ce ai ba a jikke mutane a cikin wutar jahannama manzo Allah ce illa hasaibu alsinatihim sai abin da ya shafi girbe-girben halussansu abinda suke girbawa to shine ke samu su a ranar tashin alkiyama a gaban Allah saboda haka wajibi na wallahi duk abin da zamu faɗi mu faɗi alkhairi duk abin da bai da alkhairi to mu yi kokari mu nisanci ta musamman kun lokacin da muke a halin yanzu da wannan nake amfani in jawo hankulan ku ya al'ummar musulmi kun ga halin da muke a cikin ƙasar nan muna cikin damuwa kayan ba ta cikin damuwa wani na cikin damuwa in garin ku yana cikin kwanciyar hankali garin wasu bai cikin kwanciyar hankali in jihar ku tana cikin kwanciyar hankali jihar wasu ba ta cikin kwanciyar hankali saboda haka yanzu lokaci na wanda za mu haɗa kai gaba ɗaya domin domin mu raya wannan ƙasa ta mu tadon faruwar shi a samu tadon faruwa ce wallahi duk halin gada ake ciki a yau na matsi na tattalin arziki na matsi na rayuwa na matsi na abin da ya shafi tsaro babu daɗi billahi la ilaha illa huwa da an kace ƙasa ta tarwace to bala'in da zai haihu cikin al'umma ya wuce wannan ka Allah ka nuna mana wannan lokaci saboda haka yanzu ba magana ta ta a tsaya ana cece ku ce ba su wane su sun ka haddasa samuna kaza su wane su sun ka haddasa samuna kaza su wane su sun ka haddasa samuna kaza yaya za a yi mu farfado da ƙasar na za a yi a gyara ƙasar saboda haka ku ɗan siyasa ku ji tsoron Allah muna da hankulan wannan surutu da kuka yi gidajen rediyo da jaridu na banzana wallahi na banzana in kuna bari ko bari su waɗanda sun ka gabata suna azalin ga waɗanda su ko waɗanda su rama su ce ai kun ka haifar da wadda matsala to su sun ka haifar da matsalar ga shin ku da an ka zaɓe ku an zaɓe ku na dan ku gyara ko ba dan ku gyara an ka zaɓe ku ba to kana tuwa tuwa mutane rutun banza ka ce wa waɗanda sun ka haifar da don haka an ka zaɓe ka an zaɓe ka na dan ku gyara to kuma wallahi gyaran nan sauki da gyaran nan sauki da waɗanda an sama jagorori su ji tsoron Allah su gyara waɗanda ake jagoranta su ma su ji tsoron Allah su gyara su waɗanda ke jagoranta an zaɓe su na suna sama da jagorori saboda ne saboda su bauta kama waɗanda da suke jagoranta amma sai an ka akasar da abin an ka sun koyar da abin yanzu su waɗanda ka jagoranci su ke bautatar da waɗanda suke jagoranta to duka da na sama da na ƙasa kowa akwai wajibin da Allah madaukakin sarki ya aza masa ya sauke addinin musulunci ya wajabta a kan kowane mutum ya so ƙasarsa addinin musulunci ya wajabta ma kowane mutum ya so garin addinin musulunci ya wajabta ma kowane mutum ya so jihar addinin musulunci ya wajabta ma kowane mutum ya so anguwarsu kuma wannan musulunci na son ƙasa da kare ƙasa saboda haka wajibi na mu haɗa kai gaba ɗai da hukumomi da waɗanda babu hukunci ga hannunsu kowa akwai abin da an wajibinsa kowa akwai abin da yake iya yi wanda za a samu zaman lafiya saboda haka lokacin da za ka yi magana kai mai magana ka san abin da za ka faɗi kalmar da za ka faɗi ka san in ka faɗe ta tana zaburar da rashin kwanciyar hankali da rashin natsuwa in tana haifar suwa to ka nisance ta abinda za ka aikatawa na aiki in yana haddasar da tashin hankali ka nisance ta abinda za ka aikata na aiki in yana kawo tazau-tazau cikin al'umma to ka nisance ta abinda za ka faɗi in yana haddasar da tashin hankali ka ji tsoron Allah ka bai maganar da za ka yi in za ta haddasar da tasan hankali da rashin natsuwa da kashe-kashe ko a haɗa kai da kai a je a shirya domin a ƙulla ma garin ka shari a ƙulla ma zahar ka shari a ƙulla ma ƙasar ka shari ka sani wallahi musuluncin ka ba na ƙwarai bane ka sani wallahi imanin ka ba na ƙwarai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake cewa al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi manzo Allah ce wanda an musulmi na ƙwarai wanda an musulmi na kirki man salimal muslimuna shine wanda musulmai sun ga tsere min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da hannunsa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ce kaga maganar da za ka yi gidan rediyo a ɗauka a watsa in kana haddasar da fitina cikin al'umma kuma ka san da haka ka aikata haka kai ba musulmin kwarai kake ba kai ba mai imanin kwarai kake ba kai ɗan jarida kake ka ɗauki alƙalaminka ka rubuta a da zai tayar da hankali da bala'i da ka saka shi cikin al'umma ka aikata haka kuma kana iddi'a'in musulunci wallahi ba musulmin kwarai kake ba manzon Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi da hannunsa ka ɗauki bindiga ka ɗauki wuƙa, ka ɗauki adda ka ɗauki takobi ka ɗauki wuta ka kunna ma amfanin gona wani ka ƙona masa gida ka ƙona masa gona ka ɗauki bindiga ka halbe wani ka ɗauki yuka ka sare wani ka ɗauki adda ka sare wani in kana da musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kai wallahi ba musulmin kware kake ba manzon Allah ce wal mu'min kai wanda aka ce mai imani man amana nasu wanda mutane sun ka samu amincinsa mutane sun ka samu kwanciyar hankalinsa ala jima'ihim akan abin da ya shahidi renansu wa amwalihim da abin da ya shahidi dukiyoyinsu zaka iske wani yana wannan da sunan musulunci to kaji abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce saboda haka son ƙasa wajibi na kariyar ƙasa wajibi na kai Allah maɗaukacin sarki jihadi ma da Allah ya shar'anta Allah ya shar'anta jihadi na don a tsare aƙida ta zama ingantacciya a san Allah kuma a kare ƙasa da abin da ya shafi shan ƙasa ku dibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafuran Qurayshawa suka fitar da shi daga Makka ko da ya fito bayan Makka yana saman dabbarsa ya waiwaya ya dibi garin Makka ya zubar da hawaye ya ce wallahi ya ce Makka ke ce gari mafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki babu wata ƙasa wadda ta ji tsarki kamar ki babu wani gari wanda nake jin daɗi nake jin kwanciyar hankali kamar ki ke garin Makka wallahi ba dan mutanen ki sun fitar da ni ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu son gari ko kin gari raya ƙasa ko rusa ƙasa saboda haka wajibi na gaba ɗaya mu haɗu da waɗanda suke jagorori na sama da mu talakawa billahi lazi akwai abin da muke iya taka rawa a samu zaman lafiya kun ga nan da kuke gani mu ba sojoji ba ba ɗan sanda ba ba civil defense ba in mun ka ce mu ya rutsa lamari kowa shi faɗi abin da yake so kowa ya aikata abin da yake so babu wani soja ko ɗan sanda ko wani security na cike da waje wallahi wanda zai iya kiyare kan matsalar ba saboda haka wajibi na mu ba da haɗin kai in za mu faɗi magana mu san abin da za mu faɗi in za mu aikata mu san abin da za mu aikata in za a je a yi mikin a faɗi kaza a aikata kaza a shirya kaza duk abin da kasan yana kawo tashin hankali yana kawo matsala a ƙasa a yi ƙoƙari a nisance ta magana in za ka faɗe ta to ka dibbi aiki batun yi za ka haifa ba za ka ce ni na iya magana ba ba za ka ce ni na iya rubutu ba ba za ka ce ni na iya tsara kaza ba a je a tsara da kai a shirya da kai kuma duk abubuwan ga tashi tashen hankulan ga akwai waɗanda sun ka bayyana akwai miyagu suna nan koyi da su duk ake shirya waɗanda abubuwa kuma wallahi za ka iske duka waɗanda abubuwa duk ana yin suna kawai saboda maslaha ta a samu kuɗi ko maslaha ta a samu mukami ko maslaha ta mutum shi ƙashin kansa saboda haka duk mai wahala shi wahala duk bala'in da zai taho shi taho saboda haka a ji tsoron Allah kowa su kama jagorori su kama jami'an tsaro su kama wallahi jami'an tsaro sojoji ba su isa su kaɗai 'yan sanda ba su isa su kaɗai civil defense ba su isa su kaɗai haka nan security waɗanda suke masu kaya waɗanda suna sa a gansu da waɗanda suke na koyi ba su isa sai mun haɗa kai gaba ɗaya halin da ake a wannan ƙasa mu haɗu baki ɗaya mu haɗa kanmu kada a ce ai ƙabila kaza ita sai kaza ko ƙabila kaza ita sai kaza ko siyasa kaza ita sai kaza ko siyasa kaza ita sai kaza kowa ne shi kaza ba wannan layi ake bayan a to ƙasar daga halin da take ciki saboda haka mu ba da haɗin kai mu abin da an wajibi gare mu kenan kada mu yadda mu haɗa abin da ke tarar da tashin hankali kada mu aikata kada a haɗa kai da mu a yi duk abin da yake ko da maslaha tata ita kaɗai in hankura sama da a rasa rayukan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi duk wanda ke haka ko ba ji tsoron Allah ya bari ba ba musulmi ba na kware ba ba mai imani na na kware ba kuma kamar yadda na faɗa duk abubuwan ga da ake yi daga neman mutane sai neman kuɗi sai neman wani matsayi shi kaɗai na ake ta tayar da waɗanda bala'o'i to in mun kai haka za a zauna lafiya saboda haka magana tana rushe ƙasa aiki yana rushe ƙasa mita mita waɗanda ba na ƙware ba suna rushe ƙasa su ko waɗanda aka su ji tsoron Allah nauyi wanda aka su su sauki wallahi duk wani mutum da aka da wani tari na gungu na soja da wani tari na 'yan sanda da wani tari na kudin defense da wani dss da wani efcc da wani kaza dan adam da hake gani billahi lazi la ilaha illa huwa in ba Allah ka nuna masa wallahi ba za ka iya kwantar nashi mutum da hake gani wallahi mutum da hake gani da ana ganin aljani wallahi da mutum ya kamo shi ba ana tsoron zaki ba ba ga wanda ya kama zaki ba ba ana tsoron abin da ya shafi kura ba ba ka gama wasa da kura ba ba a tsoron maciji ba ka mai wasa da maciji ba to abin da an wajibi da jagorori ta bangaren mu na ƙasa kenan to su waɗanda an sama yadda za a hallala matsala ku ce ku ji ba tun daga shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da gwamnoni na jihohi da 'yan majalisa da siyamoni ku je ofisoshin ku ku zauna ku yi tunani shin ni da gwamna da ku da 'yan majalisa da shugaban kasa da siyamai inda yake shin wajibi na wanda aka kashina na ofis ɗina na sauki duk wani mijin da za a yi a sai a yi a sha ta yi wallahi in ba haka aka yi ba matsalar ba ta ƙari ba ku je ku zauna ofisoshin ku sauke haƙƙi wanda Allah madaukakin sarki ya aza ko da zuna faɗa a masallaci kana matsayinka na shugaban ƙasa ko kana matsayinka na gwamna an ce ku ne ke biyan fenshu na waɗanda sun ka bauta ma ƙasa sun ka wahala sun ka yaƙi mutum ya shekara talatin shekara arba'in yana aiki ya yi ritaya lokacin da ya ritaya sana'a ma bai tsaya aikin bautar ƙasa ya hana mai sana'a noma wallahi bai iya ba wani bai san ma yadda ake sarrafa kalmi ba bai sani ba wani in ka bashi naira miliyan ɗaya ka ce je ya yi sana'a ko da wata biyu kai wata uku wallahi sun lalace dan bai iya sana'a to ya yi da an shiga ka'ida ga wani abu wanda a sa kuma wannan abin in an ka bashi gwargwado in dai yana kula yana rike mai rayuwa sai da sai iyali ne to matsayinka na gwamna ko shugaban kasa ka rike ka ba bashi ya za a zauna lafiya yanzu kuna muka magana za a dama aya a dama jiski tana da imani ka saura. wani ko da aka rika haƙƙinsa billahi la ilaha illa huwa ko makaranta tauhidi na ƙwarai ma bai da to lokacin da ya shiga cikin wannan halin ya yi son duk mai mutuwa shi mutu ya yi son duniyar ma ta tashi bayan an je an diba a ashabul kafa waɗanda a haƙuƙukan suna kana jin wasu gwanoni suna magana sai ka ji gwamna ya buɗe baki ya ce ai abin da ya iske na yan kwanshi ko na ɗan kwangila shi iske shi ne ba lokaci ne abin ya faru ba ina wayewa ga wagga magana wagga magana na rantse da Allah tana rusa kasa don lokacin da ka gaya ma mai haƙƙi wagga magana in ka san yadda zuciyarsa za ta tabata ko wani mataki yana iya dawa kuma ku musulmai kuke ku ji tsoron Allah mun karanta da ku cikin muwatsa ta Imam Malik ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban kowa shine jagora kowa ya iya kowa iya bayani ko manzo Allah ya kowa iya siyasa duniya wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sahabban sa yake cewa kai wani muna da dukiya da kasar ne, in ka iso za mu ba ka kaza za mu ba ka kaza jarir dan Abdullah an kashe mahaifinsa a wajen yaki mahaifinsa mahaifinsa ya bar masa yan uwa mata masu yawa ga bashi ga kaza ga kaza manzon Allah ce ka bari in dukiyar ne ta zo za mu baka manzon Allah ya mutu alƙawari zai ba su. manzon Allah ya koma ga Allah dukiyar bahare ne bata iso ba sai zamanin sayyidina Abubakar sai ga dukiyar ne ta zo billahi yanzu sayyidina Abubakar ke da yasa an kai duk wanda ya kasance yana da wani wa'ayin au idatun min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falya ajina duk wanda ya kasance yana da wani tattali yana da alkawari yana da shiri tsakani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya koma ga Allah ba a bashi ba a gwamnatin ga sai ina abubakar ya ce tuho mu bashi jabir dan abdullahi ya ce ya sai ni gaya masa sai ina abubakar ga dukiya nan ta baitul mali ya ce ma jabir dan abdullahi kwashi yasta hannuwa ne ya ɗiba yadda ka koma ɗiba ya ɗiba yadda ka koma ɗiba mana ya ɗiba ya kwasa ya tafi haka sai da na abu ka ya ƙare da shi to ya kana gona ka ce musulunci ka ce wai ka ce wai kai wai gadon abu kai to in ka ka sauka mana wannan shi ne gaskiya ana cewa ko da yaushe wai ya za a halala matsala billahi la ilaha illa Allah matsalolin da ka gani cikin wata guda duk bala'in da a cikin kasar da in ga za a zauna da ashabul uqul wallahi za a walwale matsalar ka za a walwale ta cikin sauki duk mai haƙƙi a bashi haƙƙi sa'annan talakawa bayan Allah da mawadata 'yan kasuwa gore ta saka musu mara kanke su da an kai a saka musu mara gonar ta fito da hanyoyi na kasuwanci wadda kowa zai wasu billahi lazi in mutum an ka bude mai harkar kasuwanci sai ina magana ta'addanci ina magana ya dauki bindiga ina magana ya yi tunani ya ce ya kashe wani to shi a yana abin da za a yi ba wai gwamnati ta sa ƙarfi ta dinga koran mutane ba kaga wasu gononi babu hankali babu tunani da sunan kuma an waye sai ka ga gwamna wai ya sa an yi bincike a jihar yana iya tara mutum ɗari biyar ɗari shida mutum dubu ɗai dubu biyu dubu uku ya ce ya gano duk ba su da gaskiya an koyi su da ɗai mutum ya shekara ishirin ko talatin na ya kashi na ya kasha bai iya noma ba kacce ba ta ba shi albashi yana da mata kwalli ɗaya yana da ƴaƴa guda goma yana ci ya sha ya sutura bai iya noma ba bai iya kasuwanci ba babu wanda ka bani kyauta lokaci guda ak kacce wai kai gyara za ka yi billahi da jiban na za ka yi to duk maganar da haka wai maganar ka gyara tattalin arziki wai ka gyara ƙasa ka yi ƙaƙa ka gyara tattalin arziki ka yi ƙaƙa ka gyara ƙasa eh musulunci bai ga da zamba ba musulunci bai ga da can amana ba ko ba haka ba a zo a yi bincike na tsakani da Allah a gane ma'aikata na kwarai a gane na buki an fahimta eh to ku an na kwarai za ku ci gaba da aiki a raya ƙasa ku ba na kware kuke ba da ka'idar ƙasa ka duku suna da matsala kaza kaza kaza na ku yana da matsala ba ku bi ka'ida ba matakin da ya kamata ka kai na albashi ba can matakin da ya kamata ka kai na albashi to ba ka kai san ba za mu kai ka an gane wanda bai kamata ya kai san ba ya kai a mai sai inda yake wanda adda matsala da karatu ne sai gwamnati ta ce 'yan ƙasa kuke kuna da haƙƙi ko ba don aikin ƙasa ba in ba ku da tunda musulmai muke musulunci ya wajabta mana mu taimaka ko ba haka ba tun da harka karatun nan kuke harka karanta suwa kuke har harka ofis kuke yi kowa za mu ci gaba da baya albashi ne a yi listin waɗannan mutane ku je ku gyara karatu yan tsirin ka yin ta buji ta sai ka gyara diploma ka yin ta buji ta sai ka gyara digirin ka yin na buji na sai ka gyara billahi la ilaha illa huwa malam yan an samu tun ɗari waɗanda suke na buhina in sha Allah za a samu guda hamsin waɗanda za su yadda su fi su gyara to ka zo ka kori mutane ka kori su wani Allah ma bai sani ba bai san Allah ba gaba ɗaya gaba ki ne to ka ga ire-iren waɗannan abubuwa suna daga cikin abin da ke rushe ƙasa ‘yan fansu ta riƙe musu haƙinsu mutum ya bauta ma ƙasa ta rike mai haƙi ne Sa'anna a zo ɓangaren abin da ya sha su kansu mawadata ‘yan kasuwa waɗanda an ba su kwangiloli tun daga mataki na ɗan sama na ƙasa har zuwa jihar lokal gama a ce a jiba wani ɗaya eh, aikin da kai ya yi kyau mun an ce an diba ya kyau ga dukiyarka ɗan an ka bashi wallahi za ka iske ƙalla ka samu mutum goma waɗanda zai na ya taimaka mu wani za ka iske akwai mutum talatin wani mutum hamsin ya ce ya taimaka musu wani aikin da kai ba haka an ka ce ba akwai gyara sai ka gyara a biya ka labarar barara wala jarara babu cuta babu cutarwa an gane ko amma da wani da wani da wani da wani sun zo sun yi aiki an ba su kwangila kaza su ta ba su ga fayil din su sun yi abin nan yadda ya kamata kuma an ji ba su haƙƙin rushe ƙasa na billahi da rushe ƙasa na wallahi an kai haka cikin ɗan lokaci kaɗan za a ga wallahi an zauna lafiya amma duk lokacin da ba a yanka ba duk surutun banzana ɗinin banzana akai in an kafi waɗanda hanyoyi in sha Allah za a zama lafiya kuma ƙasa za ta zauna lafiya to muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da munin waɗanda ake jagoranta da talakawa duka muna roƙon Allah ta'ala wajibin da aka mu Allah ya samu sauki jami'an tsaron mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ƙara taimakon su Allah ka ƙara adana mu wallahi yana gaya muku sojojin najeriya da 'yan sandan najeriya da civil defense san najeriya wallahi mutanen kirki na na kwarai suna da horo mai kyau amma malam sojan ka yana wa, ina yaka iya zuwa yaki ɗan sandan ka yana wa, ina yaka iya zuwa yaki baka ba shi makamin kwarai ba yanzu ɗan sanda za a iya gani gusa hanya uniform ɗi ne durana ta keke ta ce to wanda sutura ce matan mutu to ina ta da abin da zai ci ina ta da abin da zai yi. sa'an nan ya je fagen yaƙi ya ga an kashe ɗan uwa ne matar ɗan uwa ne ta nakasa iya ne sun nakasa ya za a yi ko ka ba shi makami sai ya ba da rayuwa ce to waɗanda sai a zo a inganta albashin sojoji a inganta albashin 'yan sanda kai a ce duk sojan da ya je fagen yaƙi an ka kashe shi za a ɗauki nau kai tsaye ga abin da za a tura cikin akawun ya iyali ne aƙalla a ce na shekara 20 ko 30 waɗanda za su ɗauki nauyin mata ne da iyali najeriya akwai tattalin arzikin da ake haka amma abin bankunya abin bakin ciki malar kaga an ba mutum amanar kayan al'umma malar ya kwace ya ce ya ɓoye kuma abin da mun ka faɗa na saboda maslaha kawai tashi kai. satin da ya wuce da kunne na daga jin bbc cewa efcc ta kai ma wani gwamna hari biliyan 700 bakwai na asusun jihar ɗaya da ya fi wani banki wai stadin bank efcc ta kurɗa sai ta ta kwashe kudin gaba ɗaya ta kai cb ɗan sa'an nan ta zo ta faɗa gona na daga cikin gwamnonin najeriya kuma kudaden nan duka an tura na matsalar corona na matsalar tension na matsalar kaza na matsalar kaza ya fashi ya kai ya uri kaga saboda maslaha ta shi ta kai ba ji tsoron Allah kowa akwai wajibinsa wanda zai sauke ya an kai haka sai a raya kasa kai talaka kake da a haɗa kai da kai a faɗi magana wanda za ka tada hankali shi na daga cikin karantar mu ba a zage shugaba ba ala'anta shugaba ba awa shugaba zanga-zanga amma abin da aka yi ana gaya ma shugaba ga abin da aka gani ka hauka ce nasara kuma in an ka hawa ka insha Allah za a samu zaman lafiya muna roƙa Allah ka ala Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasar tamu jami'an tsaron mu da aiki dare da rana tuku muna roƙon Allah ka ala Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara Allah ka taimake su shugabannin mutum daga shugaban ƙasa da gwamnoninmu da 'yan majalisa da ciyamoni, da kansiloli muna roƙon Allah ta'ala ka lautasa zuciyarsu su gane cewa suwa an zaɓe su na don su bauta ma al'umma ba don su bautatar da al'umma ba Allah ya sa su gano haka Allah ya gafarta mana zanuban baki a ni kake me yace ina tambaya akan masu hasara cewa ne illa ko quraish an yadda kowa ce wai wacce suke fassara ne ila bi quraish asan kowa ta bi shi anne anne kowa ta bi shi ko eh, ba haka nan take ba ne ila bi quraish Allah ce saba wa quraishawa shi a fassara ila bi rihlata shita'i wa sayf sabon nan nasu na tafiya da suke lokacin sai da lokacin bi zafi to saboda wannan ni'ima Allah ce fali ya'budu rabb hadha wannan ni'ima da Allah ya musu su bauta mu ubangijin wannan daki wannan shi a fassara waccan ba fassara ta ba kuma kan yi haka idan eh, ba a fassara aya Allah madaukakin sarki da wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba saboda haka muna roƙon Allah ta'ala Allah ya taimake mu kuma anan za mu dakata sai kai muna addu'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh